يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مودفاتها فإن كل مودفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا جمعة takwas ga watan Ramadan, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1441 wanda ya daidai da ɗaya ga watan biyar shekara ta 2020. muna gode ma Allah madaukin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa cikin nimar Allah da yaddarsa da kaddara wasa ya kara da fuskokin mu a wannan gidauniya mai albarka gidauniyar ma'afatul islah da ke nan unguwar dan dutse ne horar turin wadan zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma idan yan uwa ba su manta ba muna cikin sarkin nisa'i sura ta hudu cikin jerin gwanin tsoron alkur'ani mai girma a jiya mun kwana aya ta goma sha hudu yau za mu tashi aya ta sha biyar gabanin mu ci gaba da ainihin tafsirin ina amfani da wannan dama in yi ta'aziyya ta musamman ga ɗan jaridan wanda yake zuwa ɗaukan mana karatu a nan Malam Abdullahi Kofa na rasuwan ɗaya daga cikin yayin shi Malam Sa'idu Talhatu da ke ƙofan doka gidan kuka da ke nan ƙofan doka wanda Allah maɗaukin sarki ya ɗauki rayuwar shi a jiya wato Alhamis garin Juma'a aka yi jana'izar shi yau ranar juma'a muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan malin sa'idu salhatu ya gafarta mai ya sa aljanna ce makomashi hakikatan muna kyautata mu wannan bawa zato kasancewar ya samu alamomin kyakkyawar mutuwa na farko ya mutu a watan ramadan sannan ya mutu a daren juma'a kuma an mai sallah ranar juma'a muna roƙon Allah madaukin sarki mana arziki irin wannan Allah ya azurta mu da mutuwa da imani kuma mutu a cikin watan ramadan mu mutu a daren juma'a ko ranar juma'a Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe ka ɗaura mu akan abin da kake so ka yi da shi. Kai tsaye za mu tashi aya ta goma sha biyar faɗin Allah ta'ala. Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم نعم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت نعم حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا a ayoyin da suka gabata Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana wato wajabcin kyautata ma mata, sa'an da miƙa musu haƙƙoƙinsu na gado sa'an nan Allah maɗaukakin sarki ya fara magana a kan attaglir alaihinna, Allah maɗaukin sarki ya umarni da kautasa sama mata idan suka zaske ma ainihin fasha. Idan aka ce alfasha shine ana nufin zina ko kuma luwaɗi ko kuma matsugo a wannan zamani. Allah maɗaukin sarki ya yi maganganu masu kaushi game da mazinata. saboda zina mummunan ɗabi'a ce Allah maɗaukin sarki ya umarci bayansa kada su kusanci zina kamar da yake cewa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila Allah ya ce wala taqrabu zina kada ku yi kusa da zina ba wai yin zina ba kusa da zina ma kada kai saboda shi zina mummunan ɗabi'a ce kuma ta farki ne wanda yake ba kyakkyawa ba kuma gaba ɗaya mutanen kirki tuni dama Allah maɗaukin sarki ya faɗi siffofinsu cikin siffofinsu suna kiyaye ainihin al'auransu, Allah yana cewa Allah ya ce mutanen kirki su ne waɗanda suke kiyaye al'auransu, sai dai gawa إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم نعم فإنهم غير ملومين باسا أنفاني دا الأورا سيدا مزاجن سقوكما أبين دا داما ستملكا شي إسا أينهن واتو حندو lokacin da Allah madaukin sarki ya umarni da ayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mubaya'a cewa ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minatu yubay'unaka ala alla yushrikna بالله shay'an sai Allah ya ce mene wala yasriquna wala yazina wala ولا يقتلون ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين الله تعالى يتي ولا يزنينا ولا يسرقنا كذا مات في صاتا ولا يزنينا كما كذا سيزنا nan take sai ainihin shindu ta ce a'a a zinil hurra yaya Allah zai ce mu yi zina halan ya wacce ba baiwa ba ya wacce aka same ta ta hanyar aure ya za ta yi zina kaga ashe wato ita zina wata ɗabi'a ce wanda arna ma suna ainihin kyamata. amma subhanallah fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau a wannan al'ummar 'ya'yan musulmi sun mai da zina ado kai ba ‘ya'yan musulmi ba, matan aure a yau suna yin zina. Tambayoyi sun zo mana ba ɗaya ba biyu ba uku ba malam menene hukuncin mace da ta yi zina sakamakon ko a wato alhali tana da aure. Shi ko namiji damar ya zina yana da aure ya ma zama kaman wato ruwan dare gama duniya. Akwai wacce ta yi zina da wata yi zina da likita. Akwai wacce ta yi zina da wata yi zina da ainihin mai sky ne akwai wadda ta yi zina da wata zina da ɗan ataba wai duk wanda ya samu dama kawai sai ya saba ma Allah to wannan mummunan ɗabi'a ce wadda Allah maɗaukin sarki yake ƙyamata. manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wato mai zina baya jin zina a lokacin da yake yin zina yana da imani ma'ana a lokacin da mutum ya kwaba kayan shi zai sadu da matar da ba tashi ba to haka nan za a kwaba imani a jikin shi Allah ka tsare mu to zina tana da hukunci mai tsauri Allah madaukin sarki ya musu hukunci kala biyu a farkon musulunci hukuncin mai zina daban daga baya kuma musulunci ya canza hukuncin zina ya ba shi wani hukunci na daban to yanzu ayar da aka karanta mana Allah madaukin sarki yana gaya mana hukuncin mazinata ne a farkon musulunci Allah ya ce wallati ya'tina fahishata min nisa'ikum waɗannan da suke zakke ma alfasha daga cikin matanku idan aka ce alfasha ana nufin zina ku lura malamai mai ne yana cewa din da ka ji an ce alfasha a qur'ani ana nufin zina ko luwaɗi domin a musulunci ya ba da hukuncin wanda ya kwanta da matar da ba tashi ba ga hukuncinsa luwaɗi namiji ya bi namiji wannan musulunci ya faɗi hukuncin shi amma al'ummomin da su gabata ba su taba sanin fitinal maɗugo ba sai a wannan al'ummar shine mace ta dinga biyan bukatar da ƴan uwarta mace wannan bala'in ba a taba samun shi ba sai akan wannan al'umma ta muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya tsare mu ya kare mu ya kare mana imanin to sai Allah ce. wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum waɗannan da suke zakke ma alfasha a cikin matanku ana nufin zina fastashidu alaihinna arba'atan minku idan kuka gansu suna zina Allah ya ce ku kafa musu shaidan mutum hudu, fastashidu alaihinna arba'atan minkum a samu shaidan mutum hudu daga cikin ku maza. Ashe, ba ka taɓa cewa wane mazinaci ne, sai idan ka gan shi kuma ka nemo shaida an kai mutum hudu, sannan za ka ce mishi mazinaci. Shaidun nan kuma sai sun zama maza, mace ba ta shaidar zina. idan ka kawo mata hudu to suna matsayin maza biyu ne me yasa muka ce haka saboda Allah cewa ya fastashidu alaihinna arba'atan minkum ku maza sai an samu mutum hudu waɗanda su gansu suna yin zina kuma turmi da taɓarya kar wani ya zo ya ce na gansu a kwance kar wani ya ce na gansu a liɓe, wannan ba shaida ba ne sai ka tabbatar da ka gansu suna yin zina a farkon musulunci idan aka mutum yana zina da shaidu guda hudu Allah ya ce fa hunna fil buyuti to a kame su a cikin gidaje idan aka kama mutum yana zina aka kama mace tana zina to za a sa ta a ɗaki ne a rufe ta ba za ta ƙara fita ba hatta ya tawaffa hunnal mautu har ranar da mutuwar ta za ta su la ilaha illallah jama'a wannan shine fa hukuncin mazinaciya a farkon musulunci so ɗaya idan mace ta yi zina sawa'un mata aure ce ko budurwa sawa'un wato ƙarama ce ko babba in muka ce ƙarama muna nufin ta balaga ta kai waɗannan shekaru na kwanciya amma ƙaramar yarinya da aka yi mata fyaɗe ta shekara hudu shekara biyar shekara shida hukuncinta daban ana maganar wacce ta isa a kwanta da ita aka kama ta ta yi zina to sai Allah ta'ala ya ce a rufe ta a cikin ɗaki famti ko wannan fil buyuti yaushe za a fito da ita hatta ya tawaffa hunnal mautu har sai ranar da mutuwa ta zakke musu suka mutu aw yaj'al Allahu lahunna sabila ko kuma Allah madaukin sarki ya ba su wata mafita ta daban a kawo wani hukunci na daban to shikenan amma dai farkon musulunci Allah madaukakin sarki ya ce a tirke su a cikin ɗaki har su mutu wannan mace kenan me yasa aka gabatar da mace a zina gabanin a kawo namiji ka'ida ne bayan da za a yi zina sai mace ta bada haɗin kai idan mace bata bada haɗin kai ba cika yin zina ba aya ta goma sha biyar kenan aya ta sha shida Allah ya ce wallazani ne haminku waɗannan da suke zakke ma alfasha suke yin zina a cikinku, maza da mata yanzu wannan aya ta farko Allah cewa yi idan mace ta yi zina a ɗaure ta a cikin gida a rufe ta a cikin gida a hana ta fita har ta mutu aya ta gaba sai Allah ya musu kuɗin goro ya haɗa su namiji da mace wallazani ne haminku, waɗannan da suke zakke ma zina a cikinku, maza da mata fa'azuhuma idan aka kama namiji yana zina aka kama mace tana yin zina Allah ya ce fa'azuhuma ku cutar da su ku zazzage su ku dungure su ku ci mutuncinsu ku gaya musu bakan wato bakaken maganganu a tozarta su a wulakanta su Allah ya ce fa'inta ba amma idan suka yi zina kuma sai suka tuba wa aslaha suka gyara al'amarinsu suka daina zinan Allah ya ce fa'aridu anuhuma ku kauda kai ku daina aibanta su da yin zina inna Allah lalle Allah kana ya kasance tawwabar rahima mai amsan tuba kuma mai rahama Allah kai mana rahama kai jikan to jama'a musulmi wannan aya da na ambata aya ce wacce take a farkon musulunci ake ainihin aiki da ita kun san Qur'ani yana da wani tsari tsarin shi shine yakan saukar da aya ko ya saukar da hukunci daga baya kuma ya goge wannan hukuncin ya kawo wani ko kuma ya kawo wanda ya fi shi Allah ta'ala yana faɗa a cikin Alƙur'ani yana cewa ما ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha na'ti bi khairin minha aw mithliha na'am ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير نعم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض نعم وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير الله تعالى يتي ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها الله يتي ما تبقوج وتآية أتين القرآن face mun yi ɗayan biyu na ati bi khairin min ha au ko mu kawo kwatankwacinta ko mu kawo wacce tafi ta ta alam anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ya ce baka san Allah mai iko ne akan komai ba Allahu akbar jama'a ashe duk mutum in yi magana akwai wacce ake iya ɗauka kuma akwai wacce ake iya ajiwa. Ashe duk mutum za ka yin wata magana a yau maslaha ce ga al'umma, gobe kun ba maslaha ba ce ga al'umma. Ƙarƙashin wannan nake nasiha ga ɗaliban ilimi. Da yawa ɗaliban ilimi a wannan lokaci muna da manya-manyan malamai da suka riga mu gidan gaskiya. Ana kyautata musu zato, sun ma Allah aiki, sun ma sunna aiki, sun taimaki addini, sa'annan sun taimaki al'umma sa'annan sun ba da gudunmawa ga wannan al'umma a lokacin rayuwarsu sun yi gwagwar maya da ‘yan bidi'a da masu son rai da ainihin azzalimai da waɗanda suka samu saɓani da su kuma Allah ya musu taimako ya musu arzikin sai kyakkyawan ƙarshe ba daidai ba ne malami ya mutu sa'annan kuma sai a nemi karatuttukan shi ana yanko kilif kilif da ya samu saɓani da wani ana watsa ma duniya wallahi wannan ba daidai bane kuma wanda aka fi mishi haka shine babban malamin mu Muhammad Awwal Adam Albani Allah ya gafarta mai sai kaga an yanko wani kilif ba hada farkon maganar da ƙarshen maganar ba sai a watsa kawai dan biyan buƙatar wani wannan ba daidai bane akwai maganar da malami in ya faɗe ta a yau daidai ne gobe faɗanta ba daidai bane ba ta da amfani maslahar ta ta wuce amfanin ta ya ainihin gushe to mutayen su gane Ƙur'ani ma Allah yana saukar da aya yau tana aiki gobe kuma ta daina aiki. Ga yanzu ayar zina. Allah madaukin sarki ya bada da hukuncin idan mace aka kama tana zina a rufe ta a ɗaki har sai ta mutu. Wannan farkon musulunci kenan. Da ƙarshen musulunci sai aka shafa wannan hukuncin sai aka kawo wani. Shi yasa malamai suna da abin da ake ce mishi annasu liman mansukh. Akwai abin da aka goge akwai abin da yake gogewa. Sa'annan wato nasikh da mansukh abin da ake gogewa a Qur'ani ya kaskashi wani lokaci ana goge tilawar ƙur'ani na aya ko kuma na tilawa tilawar gaba ɗaya a goge ta babu ita a cikin alƙur'ani wani lokaci kuma sai ya zama tilawar abbanta amma hukuncin an goge shi akwai su alƙur'ani da yawa misali ta kaba mace idan mijinta ya mutu za ta yi ta kaba Allah ya gaya mana hukuncin takaba guda biyu Allah yana cewa wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja والذين ya منكم na أزواجا يتربصن بأنفسهن نعم يتربصن بأنفسهن أربعة wa وعشرا to wannan ita ce wadda ake aiki da ita akwai wata kafin wannan wallazina والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا نعم متاعا إلى الحول غير إخراج الله يعلم بركتي الله يتي والذين يتوفون منكم أفركم مسلمين إذا متين يموت يبرمتي يتربصن بأنفسهن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول mace za ta yi ta kaba shekara guda ne daga ba sai Allah ya soke hukunci sai ya ce wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna rabbas na bi an anfusihinna ta ashirin, wa ashirin. za ta yi ta kaba ne wata hudu da kwana hmm. goma to yanzu kaga an bar tilawar amma hukuncin fa an shafe shi to wannan shi ake ce ba an sai wal mansukh na ɗaya kenan to yanzu zina ita ma da idan mutum aka kama shi yana zina aka ce a rufe mace har sai ta yi mai ta shekara bari idan namiji ne a fito da shi a dungure mai kai shine fa'azuhuma a zage shi a ci zarafin shi a wulakanta shi wannan duk farkon musulunci ne amma yanzu waɗannan ayoyi duk mansukhata ni bittifaq an yi nasahin su an goge su wata aya ce kuma da nan da Allah ya ce wallati ya yatina alfahishata min nisaikum wacce ta zina a cikin mata Allah bai bambanta tsakanin mata aure da wa da budurwa ba in muka ce mata aure ba zaura ta shi ciki idan muka ce mata aure muna nufin wacce ta taba yin aure hukuncin ta daban budurwa kuma hukuncin ta daban amma a farkon musulunci kudin gora aka yi musu amma sai Allah ya ce wato ku aje su a gida aure ya lahunna sabilan ko kuma Allah ya kawo musu wata mafita ta daban to akwai ayar da ta goge wannan ayar da ta goge wannan shine ayar da Allah ta'ala ya a ayi musu bulala cikin suratul nur aya ta biyu zaki tuna ayar الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة نعم ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم نعم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر نعم وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يعني وانا آية تتقوى وانشا هكونش الله يتي الزانية wazzani mace wadda ta yi zina da namiji wanda ya yi zina fajilidu kulla wahidin min minhuma ta jalda Allah ya ce ku yi ma kowa daga cikin su bulala ɗari to wannan wa ake nufi wanda bai taɓa yin aure ba anan muke ƙara faɗa muke ƙara nanatawa kun ga anan ma sai Allah ta'ala ya ƙara bayyana ya fara gabatar da mace akan wa namiji wato saban Allah kala kala ne jama'a akwai saban Allah da maza da mata suke tarayya daga ciki akwai zina akwai fata akwai saban Allah da maza sun fi kwarewa a ciki kamar me fata kin iya tuna ayat fata والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء نعم جزاء بما كسبا نكالا من الله kun ga maganar fata? wa aka fara faɗa namiji sai Allah ya ce wasariku namiji barawo wasarikatu da barauniyawa mace da wahala ka ga mace an je an yi fashi da makami da ita ana samu ba wai ba a samu ba amma me nake nufi ya fi karanci da wahala ka ga mace ta yi kidnapping amma ana me ana samu za ka iya samun kidnafas guda ashirin a samu mace ɗaya ko biyu mafiyanci suwaye maza amma zina wanda ya fi tallar zina a duniya su ne mata na farko sutura da suke sawa da maganganunsu magana tana haifar da zina shi sa Allah ta'ala yake cewa fala taqba'na bil qawli fala taqba'na bil qawli فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا وقلنا قولا معروفا الله فلا تخضعن بالقول kar ku ya zance domin zance ma mace a maganar za ta za ta iya zama mazinaciya Allah ya ce wa qulna qawlan ma'rufan in za ku yi magana ku yi magana fair forward to da haka mace duk inda kaga an yi zina akwai gudunmuwar mace Allah ka tsare muka kare mu da haka iyaye ku sa ido game da ƴaƴanku Karkashin wannan nake son yi amfani da wannan dama. Jama'a wannan gari namu na Zariya gari ne na ilimi ba gari bane na mazunata. Yau an wayi gari wani yanki a garin nan sai ka samu wani gida ko wani hotel da ake zargin ana yin zina da ita a wannan guri. Yanzu nan tudun wada. Akwai wani hotel yana nan a tsakiyar tudun wada. An yi ittifaki babu inda ake lalata 'ya'yan mutane kamar wannan gurin. Ana kawo 'yan mata ana kawo matan aure gurin a yi zina da su ana kawo yara ƙanana 'yan shekara sha uku sha hudu a yi zina da su za a zo a kama hotel na minti goma sha biyar ko na awa ɗaya ko na rabin awa a je a yi zina kuma a tsakiyar tudun wada kuma an san gurin fa kuma Allah ya sani al'umman mu ta gani mun ɗauki mataki mun je mun yi magana da waɗanda suka mallaki gurin mun yi magana da waɗanda suke rike da gurin muka ce su ji tsoron Allah ana lalata ‘yan mata a wannan gurin suka ce za su yi gyara amma har yanzu abin bai canza zani ba. Ƙarƙashin wannan muke kira ga hukumomi, musamman limaman juma'a mu, musamman mu, musamman masu faɗa aji, lalle su sa ido akan wannan ɓarnar da ake a tsakiyar turin wada. Lalle su sa ido, guri ne sananne an san gurin, an san masu gurin, kuma abin takaici waɗanda suka mallaki gurin a yau ba ‘yan turin wada ba ne. yau shi al'umma ta yadda da wannan wani yana wani guri daban dan Allah ya mishi arziki ya mallaki guri a gurin mu sai ya dinga yin barna an yi magana ɗaya, an yi biyu amma yake ya canza zani Allah ya tsare mu da haka muna kira ga iyaye duk wanda ya nemi yan shi ya rasa kwana biyu biyo gurin yayi bincike ta yi wa ya tsince ta a gurin Allah ka tsare ka kare mu wannan watsa barna ne Allah yana cewa innal ladina yuhibbuna an tashi al-fahisha innal ladina yuhibbuna an تشيع الفاحشة في الذين آمنوا الله يأتي إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة للي وقت أن نسكي صوت وطفرنا في الذين آمنوا أتشون وقت نسكي إيماني مي الله يمتان جي لهم عذاب عظيم لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم الله يأتي سنة عذابا ميتأتي الله كفريم to jama'a musulmi zina bala'i ne shi yasa Allah yake to kuma muna kira ga hukuma tsakani da Allah hukuma ta sani fa bayan da zai al'umma ta zauna lafiya idan ana yin zinace-zinace din da ake yin zinace-zinace za ka ga barayi a gurin za ka kidnappers a gurin za ka shaye-shaye a gurin za ka mabarnata a gurin wallahi muna kira ga al'umma su sa ido game da 'ya'yansu ita kuma hukuma ta sa ido ga waɗannan guraren ba ma cewa mutanen gari su sa ido a kan gurin domin ba a ɗaura musu ba wa ka ɗaura mawa hukuma da shugabanni da sarakuna da elders da dattawa su sa ido amma su kuma mutanen gari su sa ido game da ba ƴaƴansu Allah ka tsare muka kare mu Allah ya ce azaniyatu mazinaciya wazani da da mazinaci namiji fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda Allah ya ce a kama su a musu bulala ɗari ɗari kai wato wata fasaha sai alqur'ani ka san Allah da yake yana so ya sa ƙur'ani ya zama ya timbatsa, sai ya zaɓi yaren larabci ya saukar da alƙur'ani da shi amma wa illa yarukan duniya ai suna da yawa wa allama adam al-asma'a kullaha wasu malamai suka ai yaruka ne me yasa Allah ya lici larabci ya zaɓi larabci ya zama yaren ƙur'ani? saboda duk yarukan duniya babu yaren da ya kai ƙur'ani fasaha yanzu ka kalli wannan kalma kalma ta fajlidu kulla wahidin mi aka jaldatin me aljalda shine bulala zana idan kai ma jimin fata amma da za zaka mai da jimin kisra ko kasra sai zama me jil me jil fata shi kaga nan. ashe shi larabci dole sai ka koye shi a gaban malamai shi yasa ko littafi da ake ce mai musallasul qudrah littafi ne wanda yake ɗaliban ilimi ina wasiya ku karanta wannan littafin littafi ne da zai ɗauko kalma ɗaya ya ba ta wasali uku kowanne da bambanci ina fata an gane misali algamru algimru algumru alifun lamun sai wani harafi gainun mimun ra'un algamru algimru algumru kowanne bambanci yana da ma'ana idan gaba ka ce algamu ma'un gazura walgimru hikdun sutura walgumru zu jahalin tsara in ka ce algamru ma'un gazura ruwa mai yawa shine mene algamru algimru hikdun sutura hikdun mai hikdun bakin ciki a bugun nufi amma algumru zu jahalin tsara katon jahili yanda mai alaƙar ruwa da jahilci da mai, da bakin ciki kaga a larabci ko ake samun wannan kalma ɗaya in ka sa mata fata ta canza ma'ana in ka sa mata wasalin ƙasa ta canza ma'ana in ka sa mata wasalin kasa eh, zamma ta canza mai. ma'ana kaman assalamu assilamu assulamu duk harfa ɗaya ne tahiyyatul mar'i salam واسم الحجارة السلام وإرق في الكف السلام ولا أبو سيلا رفش تحية المرء السلام كذوك غير متشيني السلام عليكم غير سوى السلام واسم الحجارة السلام كان ندوى سوى كتما السلام والإرق في الكف السلام gumi da ke tafin hannu shine as-sulam a jijiyar afon ik jijiyar da yanzu a tafin hannunka ba akwai jijiyoyi ba to su ake ce ma me assalam gaisuwa assilam duwatsu yan ƙanana. assalam jijiyar da take mene tafin hannu amma alhadithu su Falkalam, idan ka ce alkalam shi ne tattaunawa wal filmar'i alkilam tabo a jikin na da shi ake ce mai kilam wa mawdu'us sulbul kulam abin da ke baya wani bigire na bayan mutum Sha ke tema mai alkulam kaga duk kalmomi ne asalin kalma ce guda ɗaya amma wasalinta sai ya mene sai ya bambanta alharratul hijara walharratul harara walharratul muhtara min muhtinatil arabi idan ka ce alharra dutse alhirra mai harara zafi walhurra mace budurwa kaga ɗaliban ilimi sai mun je gurin malami mun koyi larabci asabtu asibtu asubtu duk kalma ɗaya ce amma wasali ne bambanta asabtu yawmun ubida in ka ce asabtu ranar asabar da yahuda ke bauta mawa asibtu shine takalmi shi yasa zo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a makabarta yake cewa ya sahiba taini ya kai ma abotan me takalma guda biyu don haka asibtu takalmi asibtu kuma na batun wujida tsiro da ake samun shi a ban kasa kaga duk kalma ɗaya ne addawatul mar'i du'a waddi'watul mar'i di'a waddu'watu ma suni'a lil akli waqta talab idan ka ce shi ne addu'a addi'watu iddi'ai me iddi'ai a'a ka kirkir wani abu ko kuma ka ka kudurta wani abu ka ce kaza shine kaza shine addu'a wa shine abincin da aka girka don walima ko don suna ko wani abu in girka abinci in kawo sunan shi addu'a kaga zaka yi mamaki sunan shi eh, musallasul qutrab aljadd aljidd aljudd idan ka ce aljaddu walidul abi baban babanka wa kenan kakanka waljiddu jiddu diddul li'bi in ka ce aljiddu shine abin da ba wasa ba aljaddu bil jiddi man jadda wajada taken barewa college ko sai kuma aljiddu in aka in ka ce aljiddu inda albiru zatul kharabi rijiyar da ta lalace ita ce mene aljiddu amma aljaddu me kaka aljiddu yin abu da gaske aljiddu me kuma rijiya amma wata iri wata ta lalace da haka wanda yake nuna mana larabci yana da faɗi kuma yana da bukata karkashin wannan ɗaliban ilimi da suke zariya ina muku wasu da mutum uku kuje ku kankame musu mutum na farko shine shak muhammad bashir lawal babban limamin masallaci ko kuma ɗaya da cikin limamin masallacin mu na tudun jukum masallacin eh, shek imam eh, aliyu talak babanmu malam bashir lawan balarabe ne ɗaliban ilimi ku makure shi ku kyankyame shi ku zauna ku kai shi ku kofi ilimi mutum na biyu dr jamil muhammad sadis balarabe ne balarabe ne ya fiye larabci da hausa ɗaliban ilimi ku saurari karatun dr jamilu za ku ƙari ilimi za ku sami ilimi mutum na uku shugaban majalisar malamai na karamar hukumar zaria sheik malam nura zubair dambo shi ma phd gare shi a lugar arabiya duk da dai bai riga ya ishi certificate din ba mutum na ƙarshe shine dr kabiru asgar to ba asgar ba ne akbar ne waɗannan malamai ne a garin nan amma da yake an wato sun taso a cikin mu ba ma ganin kima su ba ma ganin malaman mu ne waɗannan malamai Allah ya ƙara mu rayuwar su albarka jama'a ba su kaɗai bane malaman garin nan suna da yawa amma na zaƙulo muku abin da ya shafi mai logal arabiya akwai malaman da ana neman qur'ani muna da irin su Sheikh Ja'far Mora muna da Sheikh Abdullahi Abba su Malam Tamim su Sheikh Musa Sahabi wa hakaza duk akwai malamai amma dai a lugar Arabiya ina ma ɗaliban ilimi wasulci da mutum hudu Dr. Jamilu Muhammad Sadiq, Dr. Kabiru Asgar, Sheikh eh, Nuruddin Zubairu Dambo, Sheikh Muhammad Bashir Lawal waɗannan manya-manyan malamai ne Allah ya ƙara rayuwarsu albarka. To mu koma ayar Allah ya ce wallati ya atina alfahishata min nisa'ikum fastashidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-mautu أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما أفركم مسلمتي ne. أما da ƙarshen musulunci Allah ya ce idan mutum ya zina budurwa ko budurwa ya musu bulala ɗari. Sau ehem budurwa ko saurayi. Hadisi ya tabbata wanda Imam Muslim ya rawaito nan ba hadisi na 1690 daga sahabi Ubada dan Samitin Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa lalle manzo Allah tsiya da amincin Allah tabbata a gare shi wata ne ya ce khudhu anni khudhu anni qad ja'ala Allah lahunna sabila al-bikru bil-bikri jaldu mi'atin wa nafyu sanatin was-sayyibu bis-sayyibi jaldu mi'atin war-rajmu kun ga ai Allah cewa yi a zaunar da su a rufe su har sun shekara ko ko kuma Allah ya kawo musu mafita ko to yanzu sai aya ta sauko hadisi yazo sai ya shafa wancan hukuncin idan budurwa ce me za a yi mata bulala ɗari me muke nufi da budurwa wacce ba taɓa yin aure ba me muke nufi da kaurayi wanda bai taɓa yin aure ba to sai manzo Allah ya ce ku anni khuzu anni ku zo ku an hukunci a hannuna ku zo ku an hukunci a hannuna qad ja'ala Allahu lahunna sabila Allah ya ba su mafita su mazinata ga hukuncin su daga yau albikru bil bikri jaldu mi'ati idan budurwa da saurayi suka yi zina za a yi musu bulala ɗari wa nafi sanatin kuma za a ɗaure su shekara guda madadin me shekara nawa har mutuwa ba wa sayyibu bi bi. bazawari da bazawara me yake nufi da bazawari wanda ya taba yin aure ko yana da mata ko bai da ita fawawun tana da rai ko ta mutu in dai ya taba yin aure wa sayyib wa sayyiba da uwa bazawara wacce ta taba yin aure sawa'un tana da miji yanzu ko mijinta ya mutu ko mijinta ya sake ta za a yi mata bulala ɗari kuma a haƙa rami a sa ta a cikin ramin ko a haƙa rami a sa shi a ramin ko ina ya shige a cikin ƙasa saura kan shi a kira mutanen gari a ce ko ya ɗauko dutsen shi ai ta jifan shi sai ya mutu inna lillahi wa inna ilaihi Allah yana cewa walakum fil qisasi hayatun walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun Allah yake 'Walakun fil qisasi haya in kuna neman miƙaƙƙiyar rayuwa ko wallahi dinga yin qisasi jama'a inda mutane mazinata sun yi zina za a kama su a yi musu bulala a jefe su ma'aurata za su ƙara yin zina likitoci da suke zina da matan mutane da sunan sun tafi neman magani wai mace ta je sky ne mutum yi amfani da wannan damar ya zina da ita kuma ya ci gaba da aiki kuma a kyale shi wallahi da ana yi kafa ana zartar da hukuncin Allah da an zauna lafiya to amma yanzu ba wai zaurawa ba matan aure mace nawa ne ta shigar da ɗan da ba nata ba cikin gidan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka tsare to wannan aya sai ta yanke hukunci ta canza wancan hukuncin da Allah ya ce a rufe su a gida har sai sun mutu ko kuma Allah ya kawo musu mafita to Allah ta'ala yanzu ya kawo musu mafita shine idan namiji ne ai mishi me bulala ɗari in bai aure ba amma mace ce ai mata bulala ɗari in ba ta aure ba in ba zaura ta ai mata bulala ɗari kuma a jefe ta to karanta mana walla zani ya ati yani aminku واللذان يأتيانها منكم فآذوهما نعم فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إن الله كان توابا رحيما الله تعالى يأتي واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما أي والذين واللذان يأتيانها منكم فآذوهما أي إن الرجل والمرأة إذا زنيا namiji da mace idan suka yi zina Allah ya ce fa'azuhuma Allah ya ce ku cutar da su bit tawbihi ku tozartar da su wata abiri ku musguna musu wa gairi zalika min anwa'il iza'i da duk wani abu wanda nau'i ne na cutarwa a dungure musu kai a ainihin tofa musu miyau a ainihin tokare su a ainihin bangaje su haka ake mazinata ba. wannan a farkon musulunci kenan Allah ya ce fa in ba idan suka tuba wa aslaha suka gyara fa aridu anhu ma Allah ya ce ku rabu da su ai fa in raja'a an wuqu'i fi zina idan suka daina zina wa nadima alaihi suka yi nadama wa azima Allah ya'uda ila ila iktirafi zalika kuma suka yunkura suka yi azamar cewa ba su kare yi ba wa aslaha dinahuma bil amali bima yurdi ta'ala kuma suka yi aiki wato suka gyara aikin su irin aikin da Allah ya yarda da shi fa kufu an aziyatihima Allah ya ce ku daina cutar da su wannan yake nuna ashe da mazinaci baya zama a cikin mutane zangwamen shi ake amma yanzu a suke da suke da fada a cikin a cikin al'umma su ne mutum an san shi mazinaci ko a jikin shi yarinya ta yi zina a cikin garuruwan musulmi fa akwai inda yarinya ta yi zina ta samu ciki aka ce za a zub da cikin uban ya ce dan mi lokacin haihuwan ya ɗauke ta ya kai ta asibiti ranar suna yanka rago da sa ya ɗauko rumfuna aka kakkafa a ƙofar gida aka yi kiɗa aka yi waƙa wallahi wannan labarin abokina ne ya bani shi a kaduna abin ya faru wanda ya bani labarin yanzu yana ne yana karatu a jami'an musulunci marhala ta doktora a ismul qur'an isnadi nake shi ali kar ku tatsuniya ne kai iyayenmu sun kai fa idan aka saki yarsu akwai dattijan da yashi aka zo aka ce mata aka ce mishi an sake ta da yace la ilaha illallah numfashi ya shaƙi numfashi da ya fadi ko sai faralai yaya za a yi yana kallon yashi an sake ta ta dawo gida amma yanzu yara nawa ne suke ciki a gidajen iyayensu sa'an nan iyayen ɗauki nauyin cikin kai yau al'umma ta kai fa yana biye shi ciki yau al'umma ta kai wa yana makanwa shi ciki yau al'umma ta kai akwai yarinyar da ta zo tana bugun gaba akan harkar zina take cewa ai ke baki cikin iska ba ke da baki a kwantawa da kaninki kai akwai yarinyar da aka yi sata da aka yi sata aka kama yaro ɓarawo aka kai shi police station yan sanda suka dingi dukan shi suka dingi wujijjiga shi da yaro ya ci wuya aka tambaye shi wa kake kai ma kayan sata An kai sata kawai sai sunan wata ya faɗo a gaban shi mashhuriya ce a cikin al'umma da an santa a gari ɗan iska ce sai ta wance ce take sa ni sata. in ne sata, kuma ita nake kaimuwa yan sanda suka je suka ɗauko ta ana zuwa police station aka ce ana neman ki me kika yi yaro ne ya fata sa'annan kuma yace ke yake kaiwa sai ta dauki hannu ta daura aka Ta ce la ilaha illallah muhammadu rasul ni za ka yi mashari ni me hada an da fata ce da ma dai zinani ce shi ta kwari amma ta bata fata yo an waye gari wai zina har ya zama abin alfahari yanzu an waye gari akwai yarinyar da a cikin al'umma take tana zaune a cikin gida da uwarta da ‘yan uwanta kuma za ta ɗauko saurayi ta zo ta kwana da shi a cikin gidan kuma a cikin tudun wadannan tsakanin al'ummanmu kuma ta wuce tana jin ita wai ‘yan isa Kuma mutane ko a jikinsu ana harka da ita ta gaida ku wallahi wallahi babu al'ummar da za ta zauna lafiya tana alfahari da zina babu wata al'umma za ta zauna lafiya ba ta kyamar mazinata Allah ka tsare muka kare ya za a yi coronavirus ta kyale mutane mana ya za a bayan ba kwaro yanzu mutane suka fara ganin bala'i in dai ba su tuba ba kuma wannan laifin kalabi ne ko mu mu yi da kanmu ko wasu su yi mu zura ido mu kyale su jama'a muna kira ga dattawa ku yi hakuri ina yawan cewa tudun wada tudun wada nan ne yanki na ina da yakinin tafsirin nan ba a tudun wada kadai ake jin shi ba ana jin shi a garuruwa domin tambayoyi sun zo daga soba daga mai gana har wani mutumin katsina duk da dai nan ya ji karatun ana jin karatun amma dai mu muna magana ne ga yankin kuma wannan matsalar ba wai a tudun wadawa kadai take faruwa ba akwai a cikin Zariya, akwai a dan magaji akwai a soba akwai a mai gana kuma kuma kuma akwai mutanen kirki ba mun ce mutanen tudun wada a'a mun zo muna magana ayoyin da suke na mabarnata ne to dole mu baje kolin harkar yakan barna amma wallahi muna da gurare na alkhairi muna da santoci na alkhairi muna da malaman sunna muna da dattawa muna da yara ƙanana ta Alƙur'ani, muna da mata waɗanda suka yi tajwidi muna da mata masu hijabi da niƙabi da iffa duk muna da su amma kuma muna da in iska kasancewa muna da mutanen kirki bai hana a yi maganar in iska a jiya mun yi maganar mazinata ne mun yi magana me muka yi to me yasa bai magana mazinata ba yau mun yi maganar rabon gado a yawa ai eh, lokacin abu a yi shi Allah ka dace da mu ka gafarta mana sai Allah ya ce idan suka tuba to ku kyale su inna Allah lalle Allah kana tawwabur rahima ya kasance mai ansan tuba ne kun mai jin kai Allah ka anshi tuban mu ka gafarta mana mu je gaba inna إنما التوبة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة نعم ثم يتوبون min قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت نعم حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما waɗannan ayoyi suna da bukatar a ba su haƙƙinsu a ba su gashin kansu ko domin ayoyi ne da suke magana akan tuba da irin tubar da Allah yake ansa da irin tuban da kuma Allah baya ansa idan muka ce za mu karanta waɗannan ayoyi gaskiya ba ba su haƙƙinsu ba na haka za mu bari gobe idan Allah ta'ala ya sa muna da rayuwa sai mu tashi a waɗannan ayoyi da suke magana akan tuba daga zina da sauran barna da kuma hanyoyin da ake ansan tuba da waɗanda Allah yake ansan tubansu da waɗanda Allah baya ansan tubansu abinda muka faɗa ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada wanda muka yi ya zama akwai kuskure Allah ya gafarta mana ya tausaya mana ya kau da kai kuma ya sa aljanna ce makomanmu ya ji kan ya gafarta musu na malam barista Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi amin ah, tambaya ta farko ce malam mutum ne ya saki matar shi Na. saki bayan sun rabu ta je wani aure Na. sai kuma ta dawo na'am da suka rabu da wancan mijin na'am na biyu ko na farko na na'am sai ta dawo gun na farko na'am to yanzu saki nawa ne kuma tsakanin su na'am to mutum ne ya saki matarsa bayan ya sake ta kaddara mata saki ɗaya ko bai dawo da ita ba ta gama idda ta wani aure da ta wani auren ta dawo to wai yanzu ya ƙara auren ya zama fresh ko bai zama fresh ba bai zama fresh ba ai innamal hubbu lil habibil awwali ai soyayya tana nan auren fari ai wanda ka fara aura din nan ba karamin magana bace haka ke wanda kika fara aura ba karamin magana bane to almuhim dai idan mutum ya saki mace ta fita ta je ta wani aure ta dawo in da saki ɗaya mata to idan ta dawo kar a yi zaton waya koma fresh sora igiya idan kai ma mace saki biyu ta tafi ta je ta wani aure ta dawo ka ƙara aurenta sora igiya ɗaya amma idan kai mata saki uku ta je ta wani aure to ta zama fresh igiya uku ne a kanka sai kai mata saki ɗaya biyu uku wannan ita ce fatawar malaman fikin kuma ita ce daidai ina fata an fahimci wannan da kyau Allah ka dace da mu da yawa ana samun kuskure akan wannan matsalar abin da yake daidai idan ka saki mace saki ɗaya ne ko biyu ta wani aure ta dawo yana daidai da ka sake ta bata gama idda ba ka dawo da ita in ɗaya rage ɗaya ne in biyu rage biyu ne yaushe ne mace take zama fresh lokacin da baka taɓa aurenta ba ko kuma ka sake ta saki uku sa'an nan ta dawo to ta zama fresh sa'an nan ba a yin saki uku a kalma ɗaya malamai sun yi saɓani magana mafi inganci musulunci bai sun saki uku a cikin kalma ɗaya ba at-talaqu marratan ana yin saki ne akalla so biyu ko ka sake ta ɗaya ka ƙara biyu ko ka sake ta biyu ka ƙara ɗaya amma in kai wannan ya kai uku to shi kenan ta haramta a gare ka sai ta auri wani idan ta auri wani kuma to ta dawo maka fresh wallahu a'lam na'am wannan ta assalamu alaikum malam tana haila na'am ya zo kwana biyu ne mm-hmm. sai ya dauke na'am bayan wani kwanan ɗaya kuma sai mm. ƙara dawowa na'am shin za ta yi sallah na wannan kwanan tabar din da aka samu? A'a, ai haila ba ruwan sama bane ai zai dinga zubara ta tattala. A'a, mace za ta yi haila yau, gobe bai zo ba jibi ya zo, za ki irga kwanakin ne gaba ɗaya. Kin yi kwana biyu jini na zuwa, rana na uku bai zo ba, rana na hudu ya dawo, rana na gaba bai zo ba, to ran da bai zo ba za ki ce za ki yi sallah ba. A'a, za ki tattara kwanakin ne mafi yawancin mata ba sa wuce kwana bakwai suna yin al'ada. ko dai biyu ko uku ko biyar ko bakwai akan samu ɗaiɗaiku suna yin tara goma amma ba su da yawa in ka tara mata ɗari to kashi casa'in da biyar ko kaso mafi tsoka ga ba sa wuce kwana bakwai to kar ki damu da wai ɗaukewar jinin a tsakani a'a adadin kwanakin za zaki amfani da shi kawai sai ki daina sallah idan suka kare sai ki yi wanka sai ki ci gaba da ibada wallahu a'lam tambaya ta gaba ta ce malam don Allah yaya ake yin wankan janaba wannan tambayar ina mamaki amma ba na mamaki ana yawan ta tambayar wankan janaba to abu na farko yi mutane su gane cewa da wankan janaba da wankan haila da wankan nufasi da wankan gawa duk iri ɗaya ne duk wanka a musulunci iri ɗaya ne sai ɗan abin da ba a rasa ba misali wankan haila ana son mace ta tseba kanta mustahabbi ne ana son wannan wankan gawa yi maka za a yi ba kai za ka yi makanka ba amma wato duk wanka a musulunci iri ɗaya ne wanka kuma ya karkashi a wajen siffan shi akwai sifatul ijiza akwai sifatul kamal in aka ce sifatul ijiza wankan da zai ishe ka shine ka buɗa shawa haka ake kiran ko famfan sama ka buɗe shi bayan ka yi tsarki ruwa ya zubo a jikinka ko ina ka wanke daga kanka har ƙasa tashi ɗaya kayi wanka kuma ya yi sunan yana da sifatul ijiza ya ishe ka amma akwai sifatul kamal siffar wanka cikakke wanda haka aka fito. abinda aka fito shine ka tsarki in aka ce tsarki ka wanke daga cibiyarka zuwa gwiwarka sa'annan ka wanke hannunka sa'annan ka wanke kanka so uku ka cuccuɗa ka cuccuɗa ko ina ruwa ya shiga ka wanke tsagin jikinka na dama ka wanke tsagin jikinka na hagu ka yi alwala irin alwalar sallah ka matsa daga inda ka yi alwala ka koma gefe ka wanke kafarka ka zuba ruwa a jikinka gaba ɗaya wannan shine sifatul kamal kayi wanka cikakke sifatul ijza yayi ka buɗe famfo ko ina ya shiga ya samu ruwa a jikinka ka wanke jikinka yayi ko kuma ka fada cikin teku ko ka fada cikin kogi ko wani abu makamancin haka ko kuma bathroom ya san shi wannan abun wankan a'a na ɗaki irin na gidan masu kuɗin nan yawa wannan ɗan akwatin wankan ka cika shi da ruwa ka shiga ko ina ya samu ruwa a jikinka ka yi wanka wankan ka yayi wannan shine a takaice wallahu ta'ala a'la wa a'la na'am wannan ce malam shi amai yana karya azumi amai ya kaskashi biyu wanda ya kirkira amai da kansa da kansa ka kirkira amai har kai amai azumin ka ya kari. amma baka da lafiya harawa ta zo maka ka ji warin wani abu ko kanshin wani abu ko wani abu yasa amai ya zo maka kai azumin ka na nan bai karya maka azumi wallahi Mala akwai tambaya online tambaya. Ya ce malam me gaskiyar maganar da ake cewa idan mutum ya yi zina sai ya yi kwana arba'in ba a karɓi ba da shi ba. A'a ban taɓa karanta wani abu mai kama da haka ba. In dai mutum ya zina ya sallah Allah zai karba. Sai dai in ya yi sallar da janaba a jikin shi. Amma in dai ya yi wanka Allah zai shi sallar shi amma dai ya sanya a cikin fushin Allah Allah ka tsare muka kare mu. Na'am wani ce malam ina azumi. Na'am. Amma wani farin ruwa yana fito min mm. daga gabana shin azumi na yana nan zan yi wanka ko to wannan gaskiya da yawa mata suna tsuwa da shi kuma wannan abin da yake fita a gaban mace kan namijin amma ya fada a gaban mata kala kala ne in ma dai ya zama maniyi ko ya zama maziyi ko ya zama infection ko mafi yawanci infection ne wata cuta da ake ɗaukan ta a makewayi makewayin da bai da tsafta a je mace tana yin mm, fari a gurin to sai cuta ya kama ta na al'aura sai zama wani irin ruwa yana zuba a jikinta in dai cuta ce ta infection wannan baya kare azumi kun bai sa a yi wanka sai dai a yi tsarki a tsabtace gurin a yi ibada amma idan maniyi ko mazi to shi kuma ya kashi biyu idan bacci mutum ya yi mafarki maniyi ya fita a jikin shi azumin shi na nan ba abin da ya shafi azumin shi amma idan ya kalli wani abu ne ko ya taba wani abu ko ya yi magana wani abu har mani ya fita a jikin shi da gangan to azumin shi ya kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisin da Allah yake cewa mai azumi ya bar cin shi da shan shi da sha'awar shi don ni da haka duk wanda yake azumi yake kalle kallon abin da zai tara mai da sha'awa azumin shi ya kare wallahu alam amma na mata mafi infection cuta ce take fita a gaban su sai su nemi magani su je su nemi masu magani su ba su ko su je asibiti ko su je gurin na gargajiya Wallahu alam eh na'am wannan ta ce menene ingantacciyar fatawa malam akan yi wa mace aski idan an haifi ya mace lokacin da aka haifi idan aka haifi ya mace sunna abinda take so idan haifi ba mace ba duk da ranar bakwai ana so a yi mai aski a yi mai yanka mai rago idan namiji ne a yanka mai rago biyu in mace ce a yanka mata rago ɗaya eh, ita ya mace ita ya mace malamai sun yi saɓani Mazabin malikiya da shafiya sun ce mata aski amma hanabila suka ce a ba za a yi mace aski ba sai namiji to don haka kana da dama kai mata aski me dalilin malikiya suka ce na na fatima Allah ya kare yadda a gare ta ta yi ma ainihin wato ƴaƴanta wato eh, aski bayan an haife su kuma ta yi sadaka da nauyin wannan gashin nasu to amma Limamin nawawi ya ce isnadin bai inganta ba to da haka al'amru fihi wa sa'a idan ka ga dama ranar bakwai ga wata ka aske ma kanka ya'an ka gashin kanta in ka ga dama kar ka aske amma shi namiji kam sunna ta tabbatar da a aske kanshi a mai tahniki tahniki wanda yake shi ma malamai sun yi magana idan mun samu lokaci za mu magana nan gaba wato za mu bayani insha Allah da haka in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka bari wallahu alam na'am eh, kan wannan take cewa do tambaya ce da aka saba mutane suna ta yawan tambaya a kanta. Mm. rama azumi shekara har ta zagayo ba ta mm. rama ba ta manta wai mm. ba ba dai ta manta ba ta dai sakaci <laughs> ta yi dai sakaci to idan mutum ana bin shi azumi har ya shekara bai rama ba malikiya ta ce idan zai rama sai ya ciyar amma fatawa mafi inganci gaskiya babu ciyarwa Allah ya ce fa min ayyamin ukhra nan gaba karama daga nan har shekara goma amma ana so fa zainullah ya haƙo an yi ƙuba bashin Allah ya fi kamata a yi gaggawa wajen biya da haka kuskure ne jinkirta ra azumi ba a biya ba wallahu alam na makaro kallon online tambaya to sai ta zama ta karshe ko wato online na yace malam magana da ake yi duk abin da kai ma dan wani za a yi manaka na shin ko mutum ya tuba a zina sai za ta bi shi wallahi zina bashi zina bashi sai an biya ka ai shi sa Allah ya ce wala taqrabu zina bai ta karku yi zina ba duk wanda yake zina da ƴan mutane zai yi wahala ba gani da ishi ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani wani wani matashi ya zo gurin manzo Allah ya ce Rasulullahi ka bani izini ka bani dama ka bani certificate ka bani yanci annabi ya ce ne me yace yana son yake zina sai annabi ya ce kana so ya zina da ikka yace a'udhu billahi bana so kana zo ayi da uwarka yace ban so kana zo ayi da ƴan uwarka ban zo annabi yace mutane ma ba sa so karkashin wannan sai malamai suka fitar da duk wanda ya zina da ƴan wani sai an yi da ƴarsa duk wanda ya da uwar wani sai an yi da uwarsa duk wanda ya da kanwar wani sai an yi da kanwarsa duk wanda ya da yau wani sai yayi da an yi da yarsa Allah ka tsare muka kare to za mu takaita a nan insha Allah sa'annan kamar yadda masu saurari suka ji akwai tambayoyi da suke zuwa online kasancewar wannan karatun muna sakin shi online a shafin mu na Facebook ko dai in kana so ka bibi karatun ka nemi shafi na ni mai tafsirin shu'aibu salu zaria za zaka in ka kama shafi na Za ka ga karatun mafi yawanci muna fara karatun ne karfe goma saura kwata wani lokaci mun dan samu matsalar na'ura muna farawa karfe goma hudud din wannan lokacin muke ainihin waɗannan ainihin wato muke wannan program ɗin ko kuma ka nemi al-islam foundation mu'assasa shafin al-islam foundation zaka kalli wannan tafsirin la kai tsaye insha Allah da ƙarshe muna godiya ga Allah sa'annan muna godiya ga wanda suke bada gudunmawa wajen gabatar da wannan karatu irin su malam Musa Isa su malam Anas malam Bilkarim malam Ibrahim su barista da makamantan su Allah ya saka musu alkhairi jiya baya mun taya tafsiri wata baiwa Allah ta kawo atamfofi guda biyu da kuma kaya ɗinkakku wanda aka sa lafiyayyu masu tsafta guda goma ta ce a baiwa marayu wannan mata Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya dukiyar ta albarka kai kafin nan ma akwai kayan marayu da aka kawo na maza kusan set ashirin muna karatu naira dubu goma sha bakwai lokaci ɗaya ta siya to yanzu kuma ta ƙara kawo kayan marayu guda goma ɗinkakku ba sababbi ba amma masu tsafta sannan ta kawo kuma wato sababbi guda biyu wasu bayan Allah guda biyu kuma sun ba da naira dubu ɗaya wani ya ba da naira ɗari biyar ya ce a ɗinka na waɗannan atamfofi amma gaskiya wannan sai na je na ƙara wasu yadika guda biyu wanda za a ɗinka mai yara marayu na yanzu muna da yadi biyu wanda ba a ɗinka muna da atamfar biyu wanda ba a ɗinka ba in akwai wani tela da zai ba da tashi gudunmuwar ya zo ya ɗinka fi sabilla ya kofa abu da take abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Aina. da wai da wai